This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani. da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku yau talata 21 ga watan Afrilu. Grace Alheri abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki muke farin cikin jan ragamar shirin na safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. masu gabatar da kara na ƙasar italiya sun ba da umarni a kama wasu mutane biyu da suka tsira da ransu cikin haɗarin jirgin ruwan nan da ya dalilin mutuwar mutane da yawa wani ɗan jaridan ƙasar amurka da aka kame a kasar iran ana tuhumar sane ne da laifuka hudu ciki ko da leƙen asirin kasar. ma'aikatan tsaron amurka ma'aikatan tsaron amurka ta ce za ta tura wani jirgin yakinta domin ya bi sahun ta da ke gaban kogin yemen kanin labaran kenan al'umma jamhuriyar Nijar sun bayyana niyyar su ta ba da goyon baya da nufin kakkaɓe bara gurbi da kuma samun zaman lafiya a ƙasar biyo bayan kare wato hare-haren da ƙungiyar Boko Haram ta kai wani yankin ƙasar. ko da gidana yake ni in Allah ya ina bada shi saboda shi kadai al'umma kasa gaba ta zama lahiya ba ka ɗauko ɗanka ka tabbatar da ɗanka mugu ne ka bari cikin unguwa cuta ma unguwa kana kallo Muna kuma da rahoto kan ruwan sake sheƙa a Najeriya. Yau ma na Sokoto yana jiha Taraba, jiha guda ɗaya tilo da har yanzu ba a fitar da sakamakon wanda ya lashe zaben gwamna ba a Najeriya. Amma kafin mu kai ga haka ga halin da duniya ta waye gari. Masu tare da sallama. Masu gabatar da ƙara na ƙasar Italiya sun ba da umarni a kame wasu mutane biyu da suka tsira da ransu. cikin haɗarin jirgin ruwan nan da ya dalilin mutuwar mutane da yawa su dai waɗannan mutanen za a caje su ne da laifin safarar mutane zuwa kasar waje ba bisa ƙa'ida ba mahukuntan kasar ta italiya suka ce sun gano matukin jirgin dan kasar tunisia da abokin aikinsa dan kasar syria su ne suka shakar jirgin da mutanen da ya fi ƙarfinsa kuma ya dalilin da ya sa ya tuntsure jirgin dai ya kwashi mutane 900 a gaban tekun libya da zuman tsallakawa zuwa turai suka ce an gano waɗansu mutane biyu na cikin mutane 27 da suka tsira cikin jirgin ruwan kuma suna son waɗanda aka hira da su game da kifewa jirgin wanda shine irin san mafi muni da aka samu baya bayan nan don farko a jiya litinin dai shugabannin kasashen kungiyar tarayyar turai su 28 suka kira taron gaggawa domin tattauna yadda za a shawo kan matsalar samun yanci rani a kasashen su wanda yanzu haka an sa ranar alhamis a matsayin ranar da za a yi wannan taron a brussels ko ranar litinin da ta gabata sai da aka sake samun wani jirgin ruwan ya yi hatsari a tsibirin rose wanda ke shaƙe da 'yan afirka da kuma 'yan kudancin kasashen asiya da suka fito kasashen turai domin neman abin zaman gari wani ɗan jaridan ƙasar amurka da aka kame a ƙasar iran ana tuhumarsa ne da laifuka hudu ciki har da leƙen asirin ƙasar lauyan wanda ake tuhumar mr jose rezian ya faɗa wa jaridar the washington post cewa ana kuma tuhumarsa da laifin yin farfaganda akan gwamnatin ƙasar kana yana haɗa baki da gwamnatin da ke adawa da ita gwamnatin ta ƙasar iran rezan ya ce lela alsan da yake karewa har ila yau ana tuhumarsa da tattara bayanai game da abin da ya shafi harkokin cikin gida da na waje yana yayatawa ga masu muguwar manufa ga ƙasar sai dai babban editan jarida ta washington post martin baron a wata sanarwa da ke dauke da sa hannunsa tana cewa wannan tuhuma tamkar shirme ne ya ce tsanani ma idan har da gaske ne hukuncin wanda ya aikata wannan laifin ya tabbata tsakanin hukuncin ɗaurin shekara goma zuwa ashirin gidan yari ya ce wannan abin mamaki ne a ce ma'aikatar shari'ar iran take cewa wai jason wanda yake ɗan jarida ne mai zaman kansa ko kafin ya fara aiki da jaridar tasu kuma ya yi aiki da jaridar the post tehran yau shine ake cewa wai ɗan leƙen asiri ne da yake barazana ga tsaron ƙasar iran labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ma'aikatar tsaron amurka ta ce za ta tura wani jirgin yakinta domin ya bi sawan jiragen da ke gabar kogin kasar yemen mai magana da yawon ma'aikatar ya ce jirgin uss theodore roosevelt da dan rakiyarsa uss normandy za su tabbatar duk wasu muhimman bakin gaban sun kasance buɗe yayin da harkokin tsaron ƙasar ta yaman ke ƙara kurkucewa sai dai kuma mahukunta sun karyata cewa roosevelt da sauran jiragen ruwan na amurka su bakwai za su takawa jirgin ƙasar iran birki akan suna tuhumarsa ko yana ɗauke da makami domin baiwa 'yan tawayen huti kelvin stephen ya ce ai akwai matakai da dama da sojojin ruwan za su iya ɗauka idan ana tuhumar jirgin ruwan na iran da na ɗauke da makamai kuma ɗaya daga cikinsu shine a tsaya a duba sai dai fadar white house ta ce tana da hujja cewa ƙasar iran na taimakawa 'yan tawayen hutu da makamai wakilan ƙasar amurka sun kame wasu 'yan minnesota su shida da ake tuhuma da niyyar zuwa syria domin shiga ƙungiyar isis mutanen shida waɗanda dukansu 'yan al'umma minnesota ne masu dangantaka da somalia kuma suna da nasaba da ƙasar ta amurka an kama su ne aka kuma tuhume su da haɗa kai da yunkurin samar da kayayyakin da zai taimaka wa ayyukan ta'addanci a cikin bayanan koke-koken da aka fitar an bayyana mutanen da suka haɗa da Mohammed fara abdulrahman dawud gulet omar handa musa da kuma zakari abdulrahman waɗanda dukansu 'yan yankin minnesota ne babban mai shari'a andrew luga ya ce waɗannan mutane sun yi aiki na watanni goma ne kuma za su bar ƙasar amurka da niyyar shiga cikin ƙungiyar ta isis ƙungiyar al-shabab ta bayyana cewa ita ce ta kai harin ƙunar bakin wake da ya dalilin kashe jami'an majalisar ɗinkin duniya su bakwai kana wasu dama suka ji rauni lokacin da suke cikin wata bus wadda ke hanyarta a arewacin somaliya maharan dai sun kai wata bus ɗin ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya hari ne da ke ɗauke da jami'an da ke aiki da hukumar jin daɗin yara ta majalisar ɗinkin duniya a garin garowe misalin da suke kan hanyar su ta zuwa gidan masaukin bakin majalisar ɗinkin duniyar majiyar da ke kusa da majalisar ɗinkin duniya ta shaidawa wannan gidan rediyon cewa wani mutum ne kawai ya don faro bus ɗin kuma yana da bom ɗin da ya yi jigida da shi ya tada bom ɗin da ya jigida da shi yan sandan ƙasar ta somaliya suka ce cikin waɗanda suka mutu akwai yan kasan waje su hudu yan kasan somaliya biyu wakilin murya amurka ya ce cikin yan kasan wajen kuma akwai 'yan kenya biyu da ɗan ƙasar uganda ne yayin da ɗayan ɗan ƙasar afghanistan ne dukkan ma'aikatan hukumar jin daɗin yara ne ta majalisar ɗinkin duniya ya ce yanzu haka dai majalisar ta ɗauki gawarwakinsu cikin jirgin sama zuwa ƙasar kenya su da waɗanda suka samu rauni wakilin Somalia a majalisar ɗinkin duniya ya ce wannan harin ba komai ba ne illa 'yan aikin ta'addanci wanda ke ƙoƙarin ganin gurguntar da yunkurin da ƙasar ta Somalia ke yi domin samar da zaman lafiya a cikinta wannan dai shine irinsa na uku da kungiyar ta yi cikin kwanaki ga 'yan kasan waje da ke cikin aikin a kasar ta somaliya ko ranar ladin ta wuce kungiyar ta kashe mutane uku masu aiki a ƙarƙashin kungiyar tarayyar afirka masu aikin samar da zaman lafiya daga burundi kana sojoji da dama suka ji rauni a kudancin na lego. labaran duniya kenan kuka saurara To madalla kafin da Sokoto ya shigo da shirin tsaka mai wuya bari mu faro takon da batun sake sheka da waɗansu 'ya'yan jam'iyyar PDP ke yi bayan ta sha kaye a zaɓukan da aka gudana a Najeriya. Wani lamari da ke ci gaba da ɗaukar hankalin masu kula da lamura a ciki da wajen ƙasar. Wakilin Mahassan Maina Kaina na da ci gaban rahoton. Masana kimiyyar siyasa na masu ra'ayin cewar adawa na ɗaya daga cikin turakan tsarin demokaradiyya to amma a Najeriya wannan turkiya na kokarin yin turka-turka. Duba da yadda 'yan siyasar da suka sha kaya ke gasar canza sheka zuwa jam'iyyar APC da ke shirye-shiryen ɗarewa bisa karagar mulki a watan gobe. A cewar tsohon jakadan Najeriya a Amurka, Farfesa Jibril Aminu, babu wani bambanci tsakanin jam'iyyun adawa da na masu mulki. adawa shine ma shugaban majalisar dattawan arewa kuma tsohon mashawarci ga shugaba shagari a jamhuriya ta biyu alhaji tanko ya kasai a ra'ayinsa apc da pdp a iya cewar dan juma ne da dan jummai inda ita kanta siyasar gwamnati ba kan aƙida ke yi ba to ta dama ma ba kan aƙida za a yi ta sai lokacin da allah ya sa kuma duk waɗannan masu haruruma dinnan suka yi suka gama suka gaba ba, sun suka dawo sannan da za a dawo a yi siyasa ta aƙida amma yanzu da waɗanda domin duk waɗanda suke yawancin waɗanda suke yanzu a zancen gaskiya za ka yi za ka tashi apc ai za ga sabo pdp da domin duk yawancin manyanta in ka jira kamar buhari da tinubu duk yan pdp ne to saboda haka wasu sabuwar halitta aka yi musu za su canja ra'ayi su ne dai na dan sai dai kuma dan masanin fika alhaji baba ba'abba wanda ke zama ɗaya daga cikin iyayen jam'iyyar apc a shiyar arewa maso gabashin najeriya na ganin babu laifi ɗan siyasa canza sheka muddin akwai dalili idan kana jam'iyyar da jama'ar da suke baka goyon baya sun ja mata baya in dai har zaka ci garin siyasa dan ashe ka biyo su to ina gani yawanci abin da yake faruwa kenan ba wai kowa ne yake zuwa saboda kwaɗayin wai a yi shi din ba yana gani ne in bai haka ba masu goyon bayan sannan ba zai juya ya gaba su to shi dan siyasa kuma da ba shi da eh, masu goyon baya kamar manomi ne da bashi da noma da bashi da gona inda zai zai noma yana da fertilizer yana da koyar da kuma amma ina gonar babu ita to saboda haka da yawa daga cikin su sun hanga cewa jama'ar da ke bayan su ba su sun ga cewa wannan inda suke kai su din ba ba ba ba wuri ne mai kyau ba suna janyewa kaɗan kadan to kafin su watse gaba ɗaya suka ce kai gara fa shiga inda suke Alhaji Baba Ba'aba kenan Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe ka. A makwabciya jamhuriyar Nijar kuma taron karawa juna sani aka gudanar a jihar Maradi kan harkokin tsaro ga wakilin mu Shaibu Mani. Ministan cikin gida Malam Hasimi Masaudu da wani rangadi a jiran Maradi domin tabbatarwa hukumomin bariki da na gargajiya zuwa al'umma yar zaman lafiya ke tafiya a Nijar bayan rikicin Boko Haram da ya bulla a jihar Difa yanzu sai tarihi ganin irin matakan da gwamnati ta dauka na dakile shi. Toutes ces zones de frontière nous posent des problèmes et ça nous allons prendre des mesures. Ministan cikin gida ke na Malam Hasimi mas'udu ke bayani gamsuwa da shawarun da mutan maradi suka bada na tsaura matakan tsaro a jiran maradi bakin iyakoki sannan kuma gwamnati za ta diba da makwabciya Najeriya yaƙi da 'yan fashi da makami da da ke haddabar mutane da dukiyoyinsu. Da ke an gayyato sarakunan gargajiya wayan ƙasa ya sa jin ta bakin sultan ɗin tsibirin gobar alhaji abdu bala marafa inda ya kawo nashi bayani. Nijar lalle mun ƙetara rija da baibai kuma dama shi iko haka ake so cin kayi ba sai abu ya zo cikin ka ba ya ce ka zai ta kai wani abu sai ka ci. saboda zancen boko haram wanda ya tada hankali a nan bangaren mu na Nijar to sai mu ce boko haram soji da sun kada shi amma ne mun da sauran da hukan nan mutum ta kaka ta kowane dan Niger ko birni ko ƙauye daji kamas ya zo ba da labari. To ko talakawa furafula ina ta gudunmuwa kuma shawarwar wanda za ku kawo ma gwamnati. A gudunmuwa da ke gare mu duk mugun da ke da cikin wannan garin namu na maraɗi ko wannan jihar ta maraɗi gaba daya ko da gida na yake ni in Allah ya ina da shi saboda shi kadai al'umma kasa gaba ɗaya ta zama lafiya kenan kaga ai ci gaba ne ba ka dauko ɗanka ka tabbatar da danka mugu ne ka bari cikin unguwa cuta kana unguwa kana kallo kana ci a ɗanka ne ba a ta baya aka ga an ci baya abin da muke so gwamnati duk wanda aka ce wanga mugu ne ko dan wane ne dan mai iko ne dan talaka ne dan saraki ne dan mai kuɗi ne in ya shiga hannunsu to su yi tsakaninsu da Allah su sa shi daidai da dokar da ta ba su kan shi an kama hukunci yi daidai ga abin da al'umma suke bukata cikin ƙasar nan gaba daya kowane irin gudunmuwa za ku kawo eh, gudunmuwa da za mu bada da abin da muka gani wanda ba ya cancanta ba cikin garin Maradi wallahi za mu zo mu gaya ma hukuma ta zo ta gani ko ma menene Allah ya mu magani su mu magani ko ba gaskiya ba a bangaren mabiya addinai daban-daban ministan cikin gida ya bayyana cewa akwai wata ganawa da ke ta yi domin su ma a waye musu kai da ɗaukar matakan tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. da lahar yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe ɗaya da kwata na asuba yanzu kuma ga Sokoto da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. 1999 pdp ta ci taraba 2003 pdp ta ci taraba 2007 pdp ta ci taraba 2011 pdp ta ci taraba wannan zaben pdp ta ci taraba farko na mana ina tambayan victor wai shin jam'iyyar pdp tana takara a jihar taraba idan tana takara sai a gaya mana ina ne aka yi zaben victor goni mu zaɓe koyaushe kowa aka kawo eh, eh, eh, in an yi zaɓen da za mu cinye ko ka kowa ma a kawo in ya so shugaban hukumar zaɓe jega da kansa ya zo zaɓe taraba wallahi wallahi allah ya tafi za mu ci gwamnati a taraba. jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadon da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya a duk najeriya a jihar taraba ne kawai mace da namiji suke takarar zama gwamna kuma a duk arewacin najeriya din a wannan jihar ce kawai har yanzu ba a san wanda ya ci wannan zaben ba a sanadin takaddama da ta kaure wacce ta sa latilas aka ce za a sake gudanar da zaben allah ya kai mu ranar asabar dinnan mai zuwa ta ran 25 ga wannan wata da muke ciki na afrilu to mutane biyu da ke takarar zama gwamnan dai a can ita macin ita ce hajiya aisha jumai alhassan wacce sanata ce ko 'yan majalisar dattawan najeriya wacce kuma take tsayawa jam'iyyar apc da kuma darisu ishaku wanda ke tsaya jam'iyyar pdp to a kan wannan takaddama ce muka gayyato shugaban jam'iyyar dungurungu na pdp na jihar taraba wato victor bala muka haɗa shi da shugaban jam'iyyar apc dungurungu na jihar taraba din hassan jika ardo domin mu ji su kan cijewar zaben bari fara jin ra'ayin shi dugun na pdp wato victor bala kan kiran da hajiya to ta yi na cewa zaben nan kwata-kwata ya kamata a soke shi a'a eh, malaliyo ai ba shi wa ai electoral act ce duk abin da returning officer ya faɗa za a yi adopting mun ba dai sai dai tribunal ne za ta yi notifying action na abin da returning officer ya faɗa na farko returning officer bai yi wannan hukuncin ba sanda ya dubi zaɓuɓɓukan da aka yi amma amma amma tsaya tukuna victor idan ita a matsayinta ta takara ta ga cewa ba a yi mata adalci ba ko ba ta gamsu ba ta da damar ta ce a soke zaɓe a sake shi inda ku ne kuma kuna cewa haka ɗin ko wallahi ba ta da dama ba ta da hurumi ke dai ta je tribunal don tribunal ke da wannan hurumi ai doka ta yi jimai ai electoral act ta yi hukumar zaɓe ta yi jikuwa da kuma constitution ai ba shi yiwuwa ba ta da hurumi in tana da wata matsala ta je tripuna to ina zuwa alhaji hasan me yasa kuka ce a ne kuka nema a zake zaben nan kwata-kwatan shi. To farko dai kamar yadda shi eh, Victor Bala yake faɗi electoral a idan ana magana electoral ana bukata ne menene electoral ta faɗa ai akwai dokan da aka shimfiɗa kafin ma a gudanar da zaɓe akwai abin da ya kamata a yi idan ba a yi shi ba wannan zaɓen din nan ba zai tsaya ba saboda ne saboda ba a bi ka'ida ba kuma wannan election da yake faɗa din nan shi ne eh, ya faɗa cewa kafin a jefa ƙuri'a sai an yi atri sai an tantance mutane sannan kuma ga na'urar da aka kawo ba tantance su bane idan mutum ba a yi amfani da ita to dole ne a soke wannan zaɓen to amma ba a tantance mutanen bane kake cewa kwarai kuwa kwarai kuwa to mutane ma ina aka gansu ba ne eh, eh, akwatuna ma an boye su mutane ma ba a je gudu ba a kai musu akwatuna bellanta ma a tantance su bellanta ba a amfani da na'urar to ta yaya za a yi dace don saboda an kawo eh, sakamako to ai sai kowa ya zauna gida a kawo mai sakamako ya karba. Victor Bala ka da wannan magana da yake? Wallahi wallahi ƙarya yake ba inda aka ɓoye zaɓe a Taraba. Shi dai kawai kasan guguwar duk mutumin da ya faɗi zaɓe mu 'yan siyasa al'ada ne. sai mun nemi laifin mutum kamar ɗalibin makaranta ne in ya ci ya fadi raba zai ce malami baya son shi to amma yanzu kai eh, victor a naku gefe me ya kawo wannan rikicin da ya sa har zaben nan aka ce bai zaɓo ba tukuna bai yi kyau ba dole a zo a sake shi an yi zaɓe lafiya an gama lafiya zaɓe abinda pdp ta samu iya gaskiyar abin da aka yi kenan ba wata akwati da aka ɓoye eh 1999 ina son bala aliyu ka gane taraba fa pdp jihar pdp ne tun ah, amma victor akwai jihohin pdp da a'a tsaya tukuna akwai jihohin pdp da yawa da aka kada pdp mana in ka ce taraba kullum pdp take akwai jihohin pdp da yawa da ta sha kasa aiko wannan kuma ai kana maganar taraba ba muna maganar najeriya ko maganar eh, taraba ba to mu je me kake so ka gane a'a ina zuwa ina zuwa alhaji hassan bari ya gama bari ya gama bari mu bashi dama ya gama faɗa mu je victor me kake hmm. cewa ne a 1999 pdp ta ci taraba 2003 pdp ta ci taraba 2007 pdp ta ci taraba 2011 pdp ta ci taraba yanzu saboda haka wannan zaben pdp ta ci taraba ina son gaya maka ba apc aka zaba ba ba buhari ne aka aka ba shi kuriya don darajarsa personality voting ba apc ba ko kuma ba senator aisha ba sarka tana da darajar buhari ne to ina zuwa to eh, alhaji hassan me ba daidai ba cikin abubuwan da victor yake faɗa ne farko tukuna hadi aliyu a yi muna magana ne takarar jam'iyyun da suka shiga takara farko tukuna mana ina tambayan victor wai shin jam'iyyar pdp tana takara a jihar taraba idan tana takara sai a gaya mana ina ne aka yi zaɓen fidda gwani sannan kuma mu 'yan takararmu duk wanda ya zo ya tsaya zaɓe kowa ya sani idan ita take da gwamnati mu mun yi eh, zaɓen fidda gwani a dukkan eh, ƙananan hukumar goma sha shida ɗin da an fidda eh, 'yan takararmu su duk inda suka dukan su ake yi saboda kowa ya san irin zaɓe. to yana zo alhaji hassan yanzu sharaɗin da aka ce jam'iyyar ku ta ƙasa baki ɗaya ta bayar na cewa dole sai an aƙalla an soke zaɓen lokal gama goma sha ɗaya kuna nan kan bakan ku har yanzu kafin a sake wani zaɓe. kwarai kuwa kwarai kuwa saboda saboda ai ita hukumar zaɓe ita ta ba da wannan eh, dokan cewa duk inda za a yi zaɓe a tabbata cewa an bi ka'idojin nan da idan za a zauna ne a gasa babu ka'ida to mai amfani eh, eh, yin doka saboda haka ita uwar shugaban jam'iyyar shugaban hukumar zaɓe su suka ba da dama cewa ga sharuɗoɗi da aka shimfiɗa sai da aka bayyana aka zayyana kowa kuma ya gani ya ji kuma an karanta kowa ya fahimta kowace jam'iyya kuma an ba su takarda cewa ga sharuɗoɗin da ya kamata a bi sannan mutum ya zo yana rantsuwa kan ƙarya idan ka duba dukkan abubuwan da dukkan inda aka sami rigingimu din nan su ne suka da suka yi ainihin su ƙuri'a ga jama'a nan mu muna da jama'a mu a ƙasa su kuma da ba su da jama'a su ƙuriya. to ina zuwa alhaji hassan uh, victor biyar yanka game da wannan matsayi da ita jam'iyyar ta ɗauka ta apc na cewa sai sharaɗin su ba za su shiga zaɓen nan ba sai an soke wannan zaɓen na lokacin gama goma sha ɗaya. a ai eh, malali soke zaɓe na wata lokal gwamnati sha ɗaya ba ta taso ba illa abinda hukumar zaɓe ta faɗa ta ce ga area ga hurumin da aka samu kuskure don ga kagama hukumar mun haƙuri jam'iyyar pdp don ga an samu kuskure na a unit biyar ne amma hukumar zaɓe ta ce a sake gaba ɗaya na local government gaba ɗaya a doka akan soke akwatin da aka yi kuskure ne a jambu inda apc ta ci sardauna local government na shi ardo ko da yake baya zuwa shi din baya zuwa ma jefa kuri'a jambu a tarafa a jalingo yake zama su zabe ma baya zuwa jambu a jalingo yake jefa kuri'a eh, eh, baya na a kuri. an yi fada apc ta fi mu da kuri'a dubu shida amma an yi fada an yi kone-kone gidajen npdp duk da aka apc ta fi mu da kuri'a dubu shida suna da dubu ashirin da wani muna da dubu ashirin da wani abu an zo an karbi wannan result ba su yi wannan magana ba don da bai kamata hukumar zaɓe mata ce a sake zaɓen don ba ya kamata ta ce a sake a akwatuna biyar din nan ne amma mu mun hakuri mun rungumi kaddara mun yadda a je a sake zaɓen don din duka yanzu alhaji hassan me zai faru ranar asabar din nan eh, in allah ya kai mu ashirin da biyar ga watan nan a bisa wannan matsayin da kuka ɗauka ne farko dai abin da nake so in gaya maka aliyu ni ba na rantsuwa kan ƙarya saboda waɗannan ƙarya da suke shiryawa ɗin nan farko maganar da yake cewa maganar gembu din su suka haddasa fitina da su din yan jam'iyyar PDP ɗin duk inda fitina ta taso su yan jam'iyyar PDP da Naji Alhaji hasan abinda nake tambayar ka Alhaji hasan abinda nake tambayar ka me zai faru ranar Asabar idan Allah ya kai mu ranar Asabar nan da kwana hudu abinda zai faru ranar Asabar yanzu muna mu mun eh, kai koke koke mu hukumar zaɓe su suka ba mu doka cewa ga abin da ya kamata a yi kafin a gudanar da zaɓe idan ba a yi shi ba zaɓe bai yi ba saboda haka muna jira mu masu bin ina magana ina magana zan ko bayan cewa haka kuma kuma kun zargi eh, hukumar zabe da cewa dole sai ta canja jami'anta na masu gudanar da zabe ta kawo sababbi wannan magana saboda shi shugaban hukumar zabe ta jihar Taraba ni karan kai na naje na zauna a gaban sa na gaya masa ga irin kokai kokai abubuwan da suke faruwa a filin zabe a wannan lokacin din amma ya kasa tsara ya daukan mataki a kai har aka zo aka gudanar zabe kuma an zo ana karban sakamako saboda haka mu ba mu yadda da sahihancin zaman sa a gurin ba saboda ga abin da ya mana da ya saurari koke-koken namu kuma ya dau mataki mu ba mu da korafi akan wannan to eh, victor victor eh, na ga masa a rubuce kuma an bashi to ina zuwa ina zuwa Allah ya san eh, victor bala ya magana batun canja shugabannin hukumar zabe din nan kuke jin shi ko ko da waɗanda aka yi da su ko sababi ko duba ku damu ba malam aliyu idan kana da gasken ka ba ka tsoron kome mu zaɓe koyaushe kowa aka kawo in an yi zaɓen da za cinye ta in Allah ya domin kaga don ganin stronghold namu ne takun da aka ce a sake stronghold namu ne garin dan takara unity ne da aka kakkashe din nan na wukari da na ina duk stronghold ne na pdp ka kowa ma a in ya son shugaban hukumar zaɓe jirga da kansa ya zo zaɓe taraba wallahi wallahi Allah ya tafi za mu cinye gwamnati a taraba To Aliyu bai sauke da mu mun yadda cewa a soke zaɓe ne baki ɗan nasara ba a zo a sake zaɓen ne mu gani wa yake da jama'a a ƙasa mu mun yadda a soke zaɓen ne tun da yake su mu mun zama da mutane a ƙasa a soke zaɓen baki ɗaya a zo a sake zaɓen ne mu gani. Yanzu inda aka ce a soke a sake nan ba an samu hujja bane an ce an samu kuskure ji hukumar zaɓe. Ai shi yasa ba kace tun da kun ce kun kuna da kuskure gaskiya kuke za ku gaba ai ba ai mutane suna ji. Ɗan taraba suna ji kuma su kaɗa gudiya suna ji. Electoral Act ce duk abin da returning officer ya pronouncing ko mutum ya faɗi ko ya ci mai annolin wannan mai rusa wannan sai tribunal saboda haka ga abin da hukunci kan hukunci kan rito ne da ya faɗa ita ta faɗa a ta sakamakon ita ya a a akan ka'ida a ina zuwa ina zuwa eh, alhaji hassan naji kuna wani zargin cewa um, wai an baiwa su yan jami'an zaɓe kuɗi eh, victor ina son kai magana musamman game da magana ty dan juma tana ta fitowa cikin magana ana cewa duk shi ne umar haba'isin wannan rikicin har ma su eh, ina zuwa ina zuwa ina zuwa bari in gama tukuna bari in gama bari in sauka da tambaya na tukuna sai ka ba ina zuwa ai ban gama ba abinda ake zargin sa cewa shine hana shi shine ya nace cewa dole sai zaben nan sai yanda yake so alhaji hassan kun yi wannan zargi ko to a gaishe ku to nan za mu tsaya a yanzu amma a shirin mu na gaba za mu zo mu je rawar da shi janar tiwa ya juma yake takawa a harkokin siyasa nan da zaben nan na jihar taraba da ko musamman wata babbar magana da shi victor baladin ya takalo allah ma ya faɗa bai kamata ma a zaɓi mace a mulki ba to sai ku jira mu don jin wannan shiri a rana wata yin Allah ya kai mu yanzu dai na za mu yi kwana da ku muna godiya ga shi Alhaji Hassan Jika Ardo ɗin da kuma shi Victor Baladin tare da wakilin mu Ibrahim Abdulaziz da ya taimaka aka da shirin nan a madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington. To kai ma alheri ya gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai. masu gabatar da kara na kasar italiya sun ba da umarni a kame wasu mutane biyu da suka tsira da ransu a cikin hadarin jirgin ruwan nan da ya yi dalilin mutuwar mutane da yawa su dai waɗannan mutanen da za a caje su ne da laifin safarar mutane zuwa ƙasar waje ba bisa ka'ida ba mahukuntan ƙasar ta italiya suka ce sun gano matukin jirgin ɗan ƙasar tunisia da abokin aikinsa ɗan ƙasar syria su ne suka shakar jirgin da mutane da ya fi karfinsa kuma dalilin da ya sa ya tuntsure jirgin da ya kwashi mutane 900 ne a gaban tekun libya da zuman tsallakawa zuwa turai ma'aikatan tsaron amurka ta ce za a tura wani jirgin yakinta domin ya bi sahun jiragenta da ke gabar kogin kasar yemen mai magana da yawon ma'aikatar ya ce jirgin uss theodore roosevelt da dan rakiyarsa uss normandy za su tabbatar duk wasu muhimman bakin gaban sun kasance buɗe yayin da harkokin tsaron ƙasar ta yemen ke kara su kurkucewa sai dai kuma mahukunta sun karyata cewa roosevelt da sauran jiragen ruwan na amurka su bakwai za su taka wa jirgin ƙasar iran birki akan suna tuhumarsa yana ɗauke da makami domin baiwa 'yan tawayen huti wani dan jaridar kasar amurka da aka kame a ƙasar iran ana tuhumarsa ne da laifuffuka hudu ciki ko har da leƙen asirin ƙasar lauyan wanda ake tuhumar mr russell jason rezien ya faɗa wa jaridar the washington post cewa ana kuma tuhumarsa da laifin yin propaganda akan gwamnatin ƙasar ta iran kana yana haɗa baki da gwamnatin da ke adawa da ita gwamnatin ta ƙasar ta iran rezan ya ce laila ansa da yake karewa har ila yau ana tuhumarsa da tattara bayanai game da abin da ya shafi harkokin cikin gida da na waje yana yayatawa ga masu mugun manufa ga kasar To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da haɗa shiri da bada umarni. Da injiniya mu na yau Jim Harman Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana inda za ku je a jihar Gombe. ta leko ta koma wani da aka zaba an ce ba shi ne ya takara ba to da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.